Barka da zuwa auren So TV. Ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sauti domin samun shirye-shiryenmu a nan gaba. Hotunan barka da sallah kenan daga jarumi Alinu tare da iyalinsa. Sannan yana yi wa dukkanin al'umma ƙasar nan masoyansa barka da sallah. To ba an yanan abin ya tsaya ba. Ga wato mawaƙin soyayya nan aljita. shi kansa yana matukar farin ciki da wannan sallah karama sannan ya yi wa ɗumbin masoyansa barka da sallah wannan dai salo ne da dukkanin 'yan kaniwood suka yi a wannan sallah da ta wuce wajen nunawa wato masoyansu farin cikinsu kowanne daga cikin jarumi ya yi ƙoƙarin yin wannan hoto na burgewa na kuma gwaninta domin masoyansu su san cewa suna cikin farin ciki wannan jaruma kenan rahama sadau ita ma ba a batta a baya ba a wannan salo na miƙa saƙon barka da sallah ga dukkanin masoyansu da suke faɗin duniya ga baki ɗaya to wannan salo dai kam ya burge mutane da dama musamman a social media da kuma dukkanin sauran wato kafofin sada zumunta na wannan zamani dukkanin hotunan dai sun nuna alamun farin ciki matuƙa to bayan wannan kuma ga wani jarumin shi ma wanda aka fi sani da cewa lawan ahmad kenan tare da wato abokiyar aikinsa aisha na jamu kenan wato manyan jaruman cikin izarsu su ma sun yi fatan alkhairi ga dukkanin wato masoyansu da kuma ma'abota kallon wannan shiri na izarsu kuma suna yi wa dukkanin masoyansu wato barka da sallah da fatan Allah ya maimaita mana. Auren So TV farin cikin al'umma a koda yaushe. Ku yi mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu a nan gaba.